fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gungu muhammad dantani ke dauke da ragamar shirin ga kanun labarin harabar jakadancin kasar jamus a niger ta mayarwa masarautar da magaram littattafan da mai binciken nan henrich bart ya rubuta kan zamansa a cikin birni kakar damana ta safka a cikin gundumar tanut wajen garuruwa 316 suka yi shubka a faɗar daraktan gidan gona na gundumar. shafin rahoton musamman na maraicen yau ya dogara ne kan yankan ragon layya wajen mahajjata da kuma mutunta ayyukan haji sauraro barkamu da yau laraba 21 ga watan yuni 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla shugaban hukumar kula da shirya da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta seni ta ƙasar niger a tsakiyar wunin yau ne ta wallafa sakamakon wucin gadi na zaben da aka yi na saura na wato jaspora bayan lissahin kuri'u modern f dumana ta samu kujera biyu pnds tarayya kujera biyu mnsd nasara kujera ɗaya kowace ranar 21 ga watan yuni a duniya baki ɗaya ake sallatar ranar wake-wake da kaɗe-kaɗe bana kungiyar masu kaɗe-kaɗe 'yan Nijar a Nasim ta gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari yau da sahe a gidan 'yan jarida na yamme fati malam yaro ta naɗo muna bayanin fiye sale inda ya ce muna so mu sanar ma duniya muhimmancin ita wannan ranar ta 21 ga watan juwan ta kowace shekara da ke gudana a matsayin rana ta musamman ta mawaka duniya baki da wannan ita ce rana ta mawaka muke so mu nuna ma duniya irin abubuwan da ake shirya bisa al'amarin da ya shahi harkar wannan rana mata suna fetan arzimen to haka ne mu ma rana ce ta sallah ce sallar mawaka ko ina a fadin duniya hakan yasa a nan fadin Nijar sai muka tsara yanda gudanar sallar za ta kasance a bangaren dukkan jihohinmu na kasar Nijar guda takwas da kuma wasu wurare a nan birnin Yamai da sunan kungiyar Anasim kungiyar mawaka ta kasar Nijar zai gudana ne nan CPM ta yamin Yamai in Allah ya yasu. Bajamu nan Henri Bata da ya zamna anguwar birni ta zandar ranakun 25 ga watan Disamba 1852 zuwa 30 ga watan Janairu 1853. Bayan ya koma Jamus ya rubuta littattafai na zagayen da ya yi na Anafirka Afirka wannan littattafan an fassara su da harshe hudu Faransanci, Hausa, Kanuri da Tamashek. Sakatariyar farko ga batutuwan al'adu a harabar jakadancin Jamus a Nijar, Dorothée Haidorn, ta mayarwa masarautar da magaram wannan littattafan ga bayanin da ta yi da fasarar Samira Rafi. Manufar zuwa na anan shine don na gabatar da wannan littafin akan mai bincike na Jamus henry Bart cikin jihar zander Kun ga an fassara littafin a halashe hudu don kowa ya samu ya amfana ya karanta ya samu bayanai sama mai binciken nan dan Jamus na musamman da ya ziyarci jihar zander wajajen shekaru dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin. Wannan littafin na wakiltar dukkanin bulaguran da henry Bart ya yi ne cikin jihar zander Ya ɗauki bayanai da yawa lokacin tafiye-tafiyensa da ya yi tsawon shekaru da yawa ya mai da hankali ne kan abubuwa abubuwa da dama ya yi kuma taswira cikin littattafan shi na ɗaukar bayanai sai da ya koma jamus ne ya rubuta wannan babban littafin saman wannan tafiye-tafiye da ya yi nan kuma ɗan tsokaci ne na littafin nasu da ya rubuta daga baya Ana sauran mako ɗaya ga layya a ƙasar Nijar an lura da sassaucin farashin raguna a kasuwar bisa sheta da kwaro saɓanin shekarun baya, komi ya haddasa wannan kariyar farashi? Wakilinmu Adamu Umaru ya firanta da Gambo Alawo dillalin bisashe a dakwaro inda ya ce. gaban maturka dai sun dai kawo bisashe amma ba maganar riba mutum ya yi turka ta kaya suna da tsada yanzu dai ba kawo bara bara ta dan dara bana tsakanin shanu da tumaki duka tunda ko raguna ga sunan ga yadda muka sayi su ma turkar da muka musu muna tamma mu samu wani abu mai kari gare su to daga ɗari biyu ba ashirin sai ɗari biyu ba biyar sai ɗari da ashirin ɗari da goma ɗari da talatin ga raguna kuma turka wajen wata uku tunda muna sayan buhun kowa ɗari bakwai jikahu banda dusa banda kuma buhun gujiya akuya da aka sai shuka da hamsin da bakin ma bana din babu su duk dai haka nan na tsakanin mu da Niger Najeriya da suna dan zuwa yanzu babu su da akwai yan mali masu zuwa da kyau da a nan wurin wata ana samun mutum da kai 20 to yanzu guda ɗaya na aka samu in suka sai anan can sun tahi ba ta maido kuɗin hede a hankali amfani da sabis din wasu kamfunan sadarwa na salula a mata mai tun wani dan lokaci basa da kyau al'ummar da ke amfani da su na cikin yanayin da ke ɗarme musu kai duk da kafuwar dukkan kamfunan sadarwa na salula da ke cikin jihar. Bari mu saurari ra'ayin wasu a firarsu da wakilinmu na musamman Maman Ada. e fi sabilillahi matsalar da muke fuskanta kamar mu da muke shashaf koken mutane wani ya zo ya ce kamar forfe na apple ko forfe na mega ko mai je bai ci ba gajiyar abin rezo ya kiya tun alhamis rabon mu da muga rezon orange mu babu rezo kuma wani lokacin shi ma sahel in kamar aka dauke wuta ba rezo ba gare shi shi ma airtel in duka suna da problem in wannan eh, yana kawo cikas gaskiya tunda akan sana'a mu muna amfani da wannan al'amura kuma ya zama na gaba ɗaya yanzu haka magana da muke da kai babu rezo a problemo rezo mata matsalar layi cewa da rezo a nan mata mai gaskiya bai yi ko ɗaya connection a nan mata mai da shi da banza duka mata mai a zero Domin ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yanta tara Madam Asana Yakuba sana'ar sai da koloji take da take sassarewa tana saidawa kowace safiya a garin Doso. Sana'ar da take shekaru tana yi a cikin da'irar garin Doson. Hawa Usman ta firanta da ita ga kuma shaidar da ta bayar. A cikin wannan sana'ar ta sayar da dan kwalo da ita nake ciyar da iyalai na kuma ina biyan dukkan bukatun mu Ina sayan buhu a jika biyar. Sana'a ce wadda nake yi da jimawa tun lokacin da na ahi dana na fara nake wannan sana'a. Har yanzu kuma da na ahi sauran yara na duka a cikin ta nake. Saboda yau shekaru takwas kenan da mijina ke gidan kaso. Kenan da wannan yar sana'a ce nake ɗaukar nauyin iyalai na. In sai mai 'ya'yana wahi In kula da su na makaranta. Sannan kuma in ba su lahiya da shi nake musu magani. ba na damun kowa a cikin dangina ni kaɗai nake ɗaukan ɗawainiyar yara na da wannan sana'a da nake yi a wuni ina sai da buhu ɗaya buhu biyu wata rama da haka nan kuma ina samun ribar jika jika biyu jika uku wani bi har jika uku da rabi ni da kaina nake wasa ɗan kwalon in hudda ƙwallojin in saida cikin wannan aikin ne nake samun abubuwan da nake ɗaukan iyali na, a yanzu haka diyana tara kuma dukkan nake ɗaukan nauyinsu kai Sabkar kakar damana bana a Tano tana kan daidai a faɗar daraktan gidan gona kaso 59 cikin 100 na garuruwan da ake noma sun yi shubka saɓanin shekarar bara. wakilin mu Mansur Alasan ya firanta da Lawali Bukari daraktan gidan gona na gundumar inda ya ce. abubuwan da suka samun shirka yankin gusu na cikin gwamnatin tanet daga baya ka samu yankin gusu na kasar gangara da makin birshi shi ma na walalewa kada yankin gusu makin suna suka fara samun damana to kuma da kaɗan kaɗan damana haihuwa take tana yiwu arewa dama yanin ta haka nan ne in dai ta zo tafiya daidai a yanzu muna da gari gari uku da sha shida wani suka wani wanda suka shirka a shekarun jiya a da ke gare mu Allah sa jiya nan ma an yi ruwa a kuma su gawa da sun kara samun shirka a shekarun jiya ma muna da kishi hamsin da tara da ɗigo uku a cikin cikin ɗari na garuruwan da suka shibka to a bara a lokacin wannan gari ɗari biyu da talatin da ne suka shibka an samu ƙarin kishi goma sha biyar a cikin ɗari fiye da bara sai mu ce alhamdulillahi zaman ta ta sauka a hankali a hankali kuma da insha Allah daga nan zuwa ƙarshen watan wannan kama sabon wata cikin wannan kwanan goma muna tamma ko ina a shibka in Allah su yarda. Tawagar ƙwallon kafa MENA ƙasa ga shekara 23 truwa a jiya da marece a birnin Casablanca ta kammala zaman kimtsinta na zuwa kofin ƙasashen Afirka inda ta fafata da kulab ɗin Raja Casablanca na Morocco da ci ɗaya ci hudu da banza. Kocin tawagar Zakariya Ya'u Ibrahim ya wa Sariyu Adam bayanin shirye-shiryen tawagarsa. ta wayar talfo mutari muhammadu dauke da fassara. mun kammala gwaje-gwajen aikin shirye-shirye a morocco da muka tashi ci daya kowane bangare a wasan ta farko sai wasa ta biyu tsakaninmu da 'yan wasan raja casablanca muka tashi ci hudu da nema gaskiya mun gamsu ya ba mu damar ƙara kwarewa da gyara kurakurai sati mai zuwa za mu shiga cikin kwambalar wasar da za ta haɗa mu da 'yan wasan egypt 25 wata. 'Yan wasanmu suna aiki tukuru domin tunkarar 'yan wasan Egypt. 'Yan wasanmu suna da niyya domin samun sa'a tare da addu'o'in duka 'yan Nijar. shi ne samun nasara domin tafiya a babbar wasa za a gudanar a Paris shekara 2024. studio kalangu tafiyar yanayin Nijar. Ba da daɗewa ba za a yi sallar a ƙasar Nijar domin yin yankar musulunci ya ba da wasu shawarwari. Wa'anne ne wannan shawarwarin? Shin ana haɗa hajji da layya? Ustaza Muhammad Mustapha, mamba na kwamitin shawara na addinin musulunci a Nijar ya baiwa Rafika a tayar amsa ga zubin firar tasu. To shin yaushe ne ake layyan aikin layya layya ita dama ranar goma ga watan zilhijja ne wata na sha biyu cikin kalanda musulunci don shi ne ma allah ya kire shi da sunan zilhijja watan haji ita wannan yanka ana ta ranar goma dangance da abin da ya shafi layya da ake yi shin me bambancin yankan da ake yi bambancin su shi abin da kamata mutane su gane ita layya ta ɗauko asali daga annabi ibrahim kama aya ta haji ta sauko don da aya haji ta sabko manzan Allah da ya tashi layyat sai zamanto wannan lokacin nan kamar an yi arfa yau sai lana ta girma gobe sai manzan Allah ya yi yanka ya yanka rago biyu yi wannan suna ta Ibrahim bai laƙa ta ba da haji ba ya yanke rago guda ce layya ta ce ni da iyalina ragon na biyu ya yanka ya ce wanga kuma layyar da ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma al'umma ta musulmi ka gani kenan abin wanda yake wanda ke can in ya yi shi ya dace tun da lokacin da mu ma muke shi nan amma baya da alaka da sunan layya a can hadiya ne a can kamar kayi wani yanka ne fi sabilillah shin mutum yana iya ɗaukar kuɗi bashi ya sai ragon layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya wanke aikin addini duka wani datti yace inna Allahu tayyibun la yuqbilu illa tayyib Allah mai tsabta ne tsabtacce ne baya karɓar wani ibada sai wadda aka yi ta cikin hanya tsabtatta don shi ne bashi baya cikin aikin addini. To misali watakila ko da tsufa ko wani rashin lafiya mutum yana fama da shi to yana iya wakilta wani ka je kai mai aikin hajji. Yana yiwa yana iya kana raye ciwo ne hana ka taya. Kuma in kama tsufa ce akwai tsahi wa'anda an so ka yi abin da kanka in dai kana cikin hankalinka kana gane komi. To shin Ustaz wanda ya mutu ana iya masa aikin haji? Wanda ya mutu ba tare da ya ba da umarnin a mishi haji ba, ba a mishi haji. haji ana son kai ka yi ta kai ne ta saman ka haji sakamakon rukunin addinin musulunci guda biyar ne Mau sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin isa lawali da ya daidaita muku seti kuka ji mu daren da ƙau da kuma musa hassan wanda shine editan maraicen yau haka zalika da mustapha mamman sani wanda ke ba da umarni ni naku dan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama yanzu kuma ga guruza hasim ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci amma ka kumanta za ku iya sauraron mu kan lamba uku biyu biyar wato kyauta kuma bisa layin airtel Sauran shirye-shiryenmu kuma za ku same su ga shafin Studio Kalangu na yanar gizo Play Store a ci gaba da sauraro lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.